Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio ya gabatar da ƙarin sunaye da ake buƙatan tantancewa a matsayin ministoci su goma sha tara da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya aikawa wa majalisar a ciki har da wasu tsofaffin gwamnoni biyar da Simon Lalong na jihar Plateau. da Bello Mutawalle na jihar Zamfara, da Atiku Bagudu na jihar Kebbi, da Ibrahim Gaidam na jihar Yobe, sai kuma ga Oyetola na jihar Oshun. Waɗannan sunaye sun kawo jimlar da aka miƙa wa majalisar zuwa arba'in da bakwai, wanda yake nuna alamun za a ƙara yawan ma'aikatu. Yawan sunayen ya bambanta da na gwamnatocin baya da yawan su bai kai arba'in da bakwai ba. Wannan ya jawo hankalin jam'iyyar Labour inda mai magana da yawunta Dr. Yunusa Tanko ya ce su ba su gamsu da wannan mataki ba. Kamuna mu a gamu wayannan al'amura da ake yi a Najeriya na cin mutuncin 'yan al'ummar Najeriya ya yi yawa. babu wani kwarewa bai nuna cewar bajinta ba ne cewar a cikin matsalolin da 'yan najeriya suke ciki yunwa da cin hanci da rashawa da yake an najeriya suke ciki sai a ce wa'annan ne su ne kuma su zama cewa su ne ministocin da su shugabanci najeriya kacho to mu da gaskiya ba wai mun yi ba mun musu ba mu musu fatan rashin alheri ba sai dai yi fatan cewa Allah dai ya sa mu samu abubuwan da muke roƙon Allah ya mana a cikin kotu idan za mu samu mu gyara ƙasar nan domin wayannan da aka zaɓa nan gaskiya daga kan gwamnati na ƙasar ba gyara ƙasar nan za su yi ba an riga ma ta riga ma ta nuna dama an ce jimman da ta yi kyau daga laraba ake ganin ta yanzu mutanen najeriya suna cikin wani irin hali har a cikin suna nadama allah shi kiyaye amma ga sanata mai wakiltar jigawa ta arewa maso yamma baban gida husaini majalisa ta riga ta keɓe rana da za ta tantance waɗanda aka kawo sunayen nasu azumi na biyu an kawo ministoci goma sha tara wanda kuma in allah yadda juma'a in allah da zan fara tantance su to kenan majalisar da ta ba za ta tafi hutu ba sai ta kammala tantance dukkan ministocin? eh gaskiya ne ba za mu tafi ba wannan shine gudunmuwar mu ga ci gaban kasar mu kuma abin da ya kawo mu nan kenan za mu tabbatar da cewar mun tantance su ga baki daya kana yi su sai mu tafi hutu kenan tun da ku ba ku fara hutun ku a daidai lokaci ba misali kamar ran 27 ga wannan watan in kuka tafi hutun za ku ƙara wannan makonni biyun to a tunani dai akwai haka amma ni na san haka ba zai yiwu ba dalili shine na san zuwa lokacin kasafin kuɗin ƙasa zai zo kin ga shi ma wannan aiki ne mai mahimmanci a kalandar majalisa saboda haka lalle lalle na tabbatar wannan ma shi ma gudunmu da zamu bayar ta wannan hutun mu yanke shi da zaran aka kawo kasafin kuɗin ƙasa mu fara aiki a kan shi ya zuwa yanzu dai mutane ashirin da 28 majalisar dattawa ta riga ta kammala tantance su kafin a ci gaba da sauran mutane goma sha tara da shugaba Bola Tinubu ya miƙa masu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.